Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon da ya gabata, mun duba matsalar samun kudaden waje da Najeriya ke fama da shi sakamakon karancin kudin shigar da kasar ke samu wajen sayar da man fetur da kuma bukatun jama'a da kuma 'yan kasuwa. To ga alama da gwamnatin kasar na ci gaba da fuskantar suka daga bangarori daban-daban kan manufofin da take ɗauka da kuma halin da jama'ar kasar ke ciki. A cikin wannan shirin za mu ji ta bakin ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar kan halin da suka samu kansu da kuma irin matakan da suke ɗauka. To kafin mu ji daga bakon namu ministan harkokin jiragen sama sanata hadi sirika bari mu ji ta bakin tsohon gwamnan jihar jigawa sule lamido wanda ya bi sahun masu sukar gwamnati da kuma zargin da yake mata na rashin iya mulki da kuma jefa talaka cikin halin kunci ga dai abin da ya shaida wakilinmu a kano abubakar isa dandago a jawabinka ka ce 'yan najeriya sun gaji kamar kana nufin kana ja da salon mulkin jam'iyyar apc ne oh ko ba na ai kana jin rediyo ko ba ka ji ka buɗa ka ji ka buɗa ka ji kuma ai magana shine idan ka san me tare kai ka zama kenan ba inda zashi babu inda zashi kaman yaya domin saboda ba su iya ba ba su da hikima ba basira babu wannan kishin kasar babu wannan sanin kwazon ba sanin makama suna ne kai akan matsayin mugunta a wulakanta mutane a ci mutuncin abokan hamayya amma yau excellency ba za ku yi musu uzuri ba ganin sun ce shekara sha shida na da pdp ta yanzu yi gyara na cewa lokacin suke campaign su mutane apc sun ce 'yan najeriya ku zaɓe mu amma fa akwai wuya saboda an yi sata a pdp an yi fara sun ba da ka'ida sun faɗa sai eh, ku ce yan najeriya ku kuma mu kuri'a ku pdp barayi ne yan boko haram ne masu kashe mutane kaza kaza mu idan mu hau za mu ku mulki so ba sauran tawili wato da ku lumbu lumbu kuke yan najeriya ke mu su su fa sanda kuke mulki ban ga lumbu lumbu ba akwai jikakkiya a ƙasa duk ba a sani ba sai a ina waya jikakkiya a ina magana shine an yi mulki a najeriya an yi jigawa ko ina yan gani ba gani lumbu lumbu saboda haka idan mutane fc na murna ita murna wallahi ina ina ta murna amma da magana shine za su fara hawaye kwa za su hawaye wallahi wallahi za su hawaye yo excellency kaddara wannan rikicin naku yayi kikikaka an ki kaddara a kaddara rikicin yayi kikikaka da me za ku iya zo wa yan Najeriya a shekara ta 2019 saboda ka idan kana yin abu saboda ainihin kasa don gina kasa ba kawo gazawa ba kawo faduwa so ba zai zama gaza kamar kuna da kwarin gwiwa ne za ku iya samun nasara ko ku da da martabar ku a shekara ta 2019 a da mu kai mai kai mai martaba kai mai ta martabar wannan martaba ta mu kai kai mai ta wata musin shine na sha bada cewa mulkin da ake fa yanzu fa wannan dan wannan wannan gwamnati yar mu ce fa wannan gwamnati da ake ta APC wannan gwamnati yar PDP ce ta bakin Sule Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa kenan to sai dai sanata Hadi Sirika yayi waiwaye kan yadda gwamnatin PDP ta jefa Najeriya cikin halin da ta samu kanta a yau. Cikin kima Allah shekarun da suka wuce baya Allah ya Najeriya da kuɗi ta hanyar man da muke fidda sai da ana sai da ganga fetur inda na ɗari da arba'in har da bakwai ma kuma ana hidda ganga fetur miliyan biyu da dubu mai tan da rana in kai sau za ka samu kusan dala miliyan ɗari uku kenan duk rana wanda ake samu da tattalin arzikin najeriya a lokacin da gwamnatin pdp take mulki ya kasance sai da abubuwa suka tabarbare tsaro ya samu barazana ana jefa mai kudu yamma ba kai saka je wurin ibada ba ko coci ko masallaci ko kasuwa har dai babbar cibiyar kasuwar duniya ma baki da ka iya cewa ta nan nahiyar afirka wato kano ta zan cewa baka iya buɗe shago abubuwan suka inda suka yi ana ta kashe mutane ba kai ba gindi kuma ba a kautawa Hadi Rika ya ce rawar da gwamnatin PDP ta taka wajen rashin tsimi da tanadi da kuma sharholiya da kudaden da aka samu kamar yadda ministan kudinsu Ngozi Okonjo iwela ta bayyana ya sa Najeriya ta samu kanta cikin yadda take a yau. Tattalin arzikin ya durkushe ya tsugunna ƙasa Najeriya ta ɗauko hanyar tsayawa ko kuma dargajewa cikin hakikin Allah da rahama shi sai da duk abun suka taɓarɓare kamar da sannan sake ɗauko kuma wannan bawan Allah Muhammadu Buhari ya sake bashi wannan kasar a cikin halin take ciki to a yanzu gangan mintar saboda barazana da ake samu a inda ake fuddo shi ana hidda ganga 1800 in kai sau 37 kila misali yadda ake da mai yanzu za ka samu kamar kila wani abu ne kamar dala 30 a madadin dala miliyan 300 da ake samu a Najeriya a to kana da hanyar samun kuɗinka ta raunana sosai sosan gaske ta koma kashi goma daga cikin ɗari kana kuma fama da kashe kuɗi don ka samu zaman lahiya da kwanciyar hankali wanda yake kasar baki ɗanta barazana barantana ma tattalin arzikinta kana fama da eh, yunwa da cututtuka daban-daban da suka adabi al'umma kuma ƙasa ba a ƙarawa ba ƙasa mai mutum miliyan ɗari da saba'in wacce take da bukata kuma ba ta samar da komai eh, komai sai ta shigo da shi hatta tsinken sokace wanda in ka ci nama za ka so ka ce ko ka ci abinci za ka so ka ce ana shigowa da shi ƙasan nan ya za ka yi wannan abu mutum ko shi sihiri yake yana da bai akan eh, mai mulki a cikin wannan hali ministan ya ce sakamakon hangen nesa ya sa wannan gwamnati ta ce matakin farko shine noma abin da ƙasar za ta ci har ma ta sayar zuwa ƙasashen waje to kasancewa haka dole ne gwamnati ta ɗauki wasu matakai eh, na musamman da shi mutakan nan shi cikin basirar shugaban kasar najeriya muhammad bari kaga ai ya ce a koma gona idan mu koma gonan nan inda mutane suke iya ce da kansu misali ya zan mun ce da kanmu da kanmu kaga an ɗauki matakan wato kawar da yunwa kenan kuma musamman shi kan shi wannan abincin ana iya hidda shi waje kuma a samu kuɗin shiga wanda suka fi ma na mai ɗin misali a da kwandon tumatiri kaka sai gan shi naira 150-200 cikon hannunka in ka je ingila sai ka da shi fan goma fan goma sau 300 kaga ya zama dubu uku kenan ana sai da shi a ingila dubu uku ana sai da shi a nan 200 eh, da kaka to in za ka isa wannan tumatir ka kai shi ingila inda ake sai da shi dubu uku cikon hannu ka kai kwando guda nawa za ka samu maimakon ka sanya wannan kwandon ka kai shi ikko misali ka tafi rabi ya rubi akan hanya kuma a sai shi ba daraja kuma ka dawo a hannu na marin cinya baka da komi a hannunka domin an kwace kuɗin ma akan hanya saboda barazan tsaro to in za ka iya bunƙasa harkar noma din nan ka ce da kanka ka hidda waje ka saida ka samu kuɗi nan man shi ya sanya yanzu ka je ga irin noman da ake na shinkafa a misali jihar Kebbi wanda gwamnati nan take ba goyon baya to haka ake so ko ina da ko ina a ci gaba da yin wannan sanata hadi ya ce dama gyara wuya gare shi. Mutane su yi haƙuri, su lura cewa kamar faka kare ne, ana so a ɗora ka. Lallai za ka ji zahi ka ta tsuwa ko gocewa, eh, mai ɗori na ɗori kai kana tsuwa, amma ga wannan tsuwa kai kai ɗan zuwa ka, kamar ɗan ya tsari da sauransu. To insha Allah bayan lokaci kaɗan sai kuma ka take kafar ta ma amfani. Eh, wannan shi ne halin da muka shigo ciki. Ministan ya yi kuma bayani kan dalilin sanya 'yan Najeriya dogaro da kai. daga cikin eh, kayan masarufi da ake cewa an hana shigowa da su misali kamar shinkafa muna ganin da ake shigowa da abubuwan nan muna gani abubuwan da suke faruwa muna ganin fasa kori abin da yake janyowa ƙasa da al'umma eh, idan aka ce wai duk abin da mutum yake so ya abar shi to babu ita gwamnati dama ne ta tsawata ta ta sani cikin ko kuma ta samu basira cikin basira da Allah ya bata ta nuna eh, manuniya cewa ga inda ƙasa ta nufa abi bisa da kyakkyawan niyya saboda haka wannan abu da gwamnati take abubuwa ne take domin al'umma baki da gwara a ce ana cin shinkafa da aka wato noma ta a Najeriya da ce ana cin wadda ta fito da wadda ta fito daga ƙasar wasu ta fito kuma ƙasar da ta fito din nan ba ta fi ƙasar mu ba ba abin suka fi mu ka je Thailand ka kawo shinkafa Thailand nan ba ta kai arzikin Najeriya ba ba ta kai basirar Najeriya ba saboda haka mi zai hana mu mu fara kallon kanmu da kanmu tun da mu ga abin da zamu yi to ya kamata Najeriya mu ma mu rinka yin abubuwa muna hidda su kasashe ana samu. Mun tambayi ministan ko anya shugaban kasa Muhammadu Buhari yana sane da halin da talakan Najeriya ke ciki a yau? <laughs> Kwarai da gaskiya shi ne shugaban kasa. Ko shekaran jiya ma muna hira sai ce mana hadi an ce daura yanzu tiyar ah, hatsi ta kai 480. Ni a lokacin ban san haka din ba ma. Kuma shi ya gaya min da bakinsa. saboda haka ah, shugaban kasa ne farin najeriya kullum min sai an sai ya samu ta hanyoyi daban-daban daban labarin abin da ake ciki kuma ba daga sama ya faɗo ba dan najeriya ne <laughs> you know ah, saboda haka ya sani shi ya sanya ya sani ya sanya ya miƙe tsaye ba dare ba rana yake yake aiki bai da sati bai da lahadi you know ka duba irin tafiyar kai kasashen waje kuma kashe 90 daga cikin 100 ko 90 ma da biyar daga cikin 100 su kasashen ne suke roƙon shi Allah annabi ya zo da Allah ta tura a ga za a taimaka saboda sun amince da cewa shi da gaske ke sanata hadis rika ya ce in dai an yi haƙuri to 'yan najeriya za su ci moriyar waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka duk da san abin da ake ciki kamar yadda na bayani kana samun kashe goma daga cikin ɗarin abin da ke samu da ana barazana daban-daban daban ta ɓangaren tsaro kana da yara bila addin kusan miliyan ɗari na 'yan najeriya matasa ne ƙatti ne wanda kwanan tuwo guda bai isa su duk inda kawai ga neman neman kuɗi ake wani abu ko babu su daga dai a ce miliyan ɗari uku na dala a rana ta dawo miliyan talatin a rana abin sai sai hankali sai addu'a sai kuma mutane su yi koyi da alam na sharha su daure da wahalar dan daɗin ya zo daga baya to sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international da injiniyanmu mustapha a dbc bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya